بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan yammaci na litinin shida ga watan jimadal ula a wannan shekara ta 1431 za mu ɗora inda muka dasa a darasinmu na jiya a cikin wannan littafi usulun fi tafsir a jiya mun karanta muƙaddiman malam wanda yake mana bayanin abin da littafin gaba ɗaya ya ƙunsa da cewar iya adadin wanda ke hannunmu a yanzu za mu ga cewar bai cika kamar yadda muka karanta a baya ba muna fatan wannan wanda ke hannunmu muna fatan ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara haɗo mu a ce mun karance shi duka sannan kuma daura ta gaba sai a ɗora saboda kan kun lura wannan yayi bayani ne akan alquran alkarim wanda yake a gaba kuma sai ya tashi babin at-tafsir a matsayinka na mai tafsiri tafsirin na alqur'ani mai girma idan aka ce maka menene alqur'ani me za ka ce idan aka ce da kai a matsayinka na musulmi menene alqur'ani ya ka ce sai ka ce shine alqur'ani ummul kitab kitabullah at-tawra kace menene kace kalamullah kalamullah shine qur'ani kala kalamullah at-tawra ma kalamullah ce afatatmuna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qalu ya'lamun wai ga laƙon zina amanu ƙalu amana wai za har zuwa ƙarshe a taura ma Allah ce na na idan ka ce alƙur'an yana da ma'ana guda biyu ko dai ma'ana a goron yaren larabci ko kuma ma'ana a shar'ance shi sama ne ke cewa bismillahir rahmanir rahim karim القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع تقول قرأ قرأ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفران مصدر ينادى وزن يقول بيكنا فعلى, الأو فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلوب وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام ملكة القرآن يقول تقول يا العربي مصدر ني أصلا كلمة ني توشا مغانا ني دومن su malaman larabci malaman nahawu idan suka ce almasdar suna nufin ma dalla ala a ghaira muqtarin bi zaman ma dalla ala hadas a ghaira muqtarin bi zaman hadas ba fa alhadas al-asghar da alhadas al-akbar ba kun gano wannan ko ma dalla ala hadas a ghaira muqtarin bi zaman in ka ce qara'a me kenan wannan az-zaman al-madi in ka ce ya ƙara'u wani zaman al-hadir in ka ce sa ya ƙara'u wani zaman al-mustaqbal in ka ce ya ƙara hadir a al-mustaqbal amma ka ce al-ƙira'atu karatu kaga wani mujarrad an zaman isa ya ce masdaru ƙara'a shi alƙur'an tushe ne asalin kalmar yana da ma'anar shi na ƙara'a ne bi ma'ana tala qara'a yana da ma'ana guda biyu ko dai zama na qara'a bi ma'ana tala ko kuma qara'a bi ma'ana jama'a kun gane wannan akan ce qara'a abin nan qara'atuhu ai talautuhu ko kuma qara'atuhu ai jama'atuhu shine malaki ta ƙulu kana cewa qara'a qar'an wa qur'anan ma'ana masdarin yana da wazani guda biyu ko dai qar'an fa'al kenan ko kuma qur'anan fu'lan kama taqul ghafara ghafran ko kuma ghufran ko dai masdarin ghafara ya zama ghafran ko kuma ya zama ghufran ma'ana gudano kenan ko dai ya zama tala ko kuma ya zama jama'a wanne ne na farko a cikinsu tala shi ne na farko wanne ne na biyu jama'a sai mala ya ce fa'alal ma'anar awwal akan ma'ana ta farko ma'anar alƙur'an ƙara'a da ma'anar tala ya kunu masdaran bi ma'ana ismul maf'ul akan samu masdar wanda zai ke da kunshe da ma'ana ta alismu al-maf'ul bi ma'ana matulu abin karantawa wa alal ma'anar sani akan ma'ana ta biyu wace kenan jama'a sai ya zama yakunu masdaran bi ma'ana ismul fa'il sai ya zama masdar yana kunshe da ma'anar ismul fa'il ai shine kita ai bi ma'ana jami' li jami'il akhbar sai ya zama jami' saboda me aka kira qur'an da jami' li jami'il akhbar wal ahkam domin ya tara ingantattun labaru waɗanda suka wuce da waɗanda ake ciki da waɗanda za su zo nan gaba wal ahkam da kuma hukunce-hukunce waɗanda suke makare da adalci kaga anan ya zama jama'a da ma'anar mai kenan ismul fa'il sukan ce yakan zo jama'a din da ma'ana ta ismul maf'ul ai wanda qur'ani abu ne da aka tattara shi domin Allah ta'ala yana cewa bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm alqur'ani ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm kaga ne majmu fi suduril ladzina utul ilm wannan dai kusan yare ne na malaman larabci muna roƙon Allah ta'ala ya albarkace mu da abin da suka faɗa wasu kan sai dai Allah ya bada ladan ji wal qur'anu fi shar amma qur'ani a matsayinka na musulmi idan an ce maka qur'ani me ake nufi shine malai yake cewa kalamullahi ta'ala almunazzal ala rasulihi wa khatimu anbiya'ihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس وهذا ما يتابع تارد أدوب لتافي با نعم نعم على رسوله أه. القرآن هو كلام الله wa khatimu anbiya'ihi a ai ba gara bacin mala yake cewa alquran huwa kalamullahi ta'ala gaba ta nau kenan ta farko almunazzalu ala rasulihi gaba ta nau kenan wa khatimu anbiya'ihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta nau kenan المبدوء بسورة الفاتحة تنو كنا المختوم بسورة الناس ta biyar kenan huwa kalamullah na farko alqur'ani shine maganar Allah alqur'ani shine maganar Allah wa kharaja fi al ahadith kenan kun gane maganar shine maganar Allah ma'ana alqur'ani maganar Allah ne wa in ahadu min al mushrikin nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana yuridun na yubajjilu kalam Allah sauran ayoyi akan haka almunazzalu ala rasulihi wanda aka saukar da shi littafin ga manzan Allah ta'ala ya saukar da littafin ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ala rasulihi ga manzan shi shine Allah ta'ala ke cewa inna nahnu nazzalna alaikal tanzila lalle mu ne waɗanda muka saukan maka da littafi na alqur'ani inna nahnu nazzalna alaika alƙur'ana muka sau maka maka da littafi na alkur'an tanzilan saukarwa domin kaga masdar ne nazzala yunazzilu tanzil ke na fa'ala yufailu taf'il littafin Allah ne maganar Allah ne da Allah ya saukar da shi ga manzan shi in ka tsaya nan yayi domin annabi Isa manzan Allah ne annabi Shu'aib manzan Allah ne annabi Hud manzan Allah ne littafin da aka ba su suna shi alkur'ani wa khatimu anbiya'ihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake kuma shine cikamakin annabawansa lafzan wa ma'anan ƙarshen annabawan Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam littafin da aka sauka masa kaga anan ka fitar da me sauran annabawan to littafin da aka sauka musu ba sunan shi alkur'ani ba littafin da aka sauka ma annabi Musa ba sunan shi alqur'ani ba domin annabi Musa ba shine karshen annabawan Allah ba kuma anan mun ce wanda aka sauka da shi gawa ga wanda yake karshe ne na annabawan Allah Allah ta'ala yana cewa walakin rasulullah wa khataman nabiyyin Allah ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi manzan Allah ne kuma cikamakin annabawa ne lafzon wa ma'anan abinda ake nufi da lafzon wa ma'anan a lafazi babu wani wanda zai zo ya ce shi annabi ne da suna na annabta hakan nan ma'anan babu wani wanda yake da aiki irin na annabawa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana aikin ana mai wahayi yana samun sako daga wurin wa daga wurin Allah babu wannan zai ce shi ba annabi bane amma kuma ana mai wahayi amma kuma yana samun sako daga wurin Allah to haka wannan bai ce annabi bane a fakaice abin nan bai lafaza cewar shi annabi bane amma a fakaice fa ya ce shi annabi ne domin ya yi da'awar wani aiki daga cikin ayyukan annabawa al-mabdu'u bi suratul fatiha wanda aka fara da suratul wanda ya fara da suratul fatiha al-makhtumu bi suratul nas wanda ya kare da suratul nas wannan shine al-qur'ani amma in ka ce tun daga bakara hannasi <clears throat> to ita fatiha kuma fa mana hmm? tun daga fatiha hannasi kenan a nan kuma kaga an fitar da littafin 'yan shi'a da su ya kira yi musu hafi fatima dama ba su kira shi da sunan ƙwar'ani ba ko yawwa ga a yi can allah su kiyaye <clears throat> domin su suna ganin ya fara da tsoron ta ikara kun gano wannan wannan kuma ya ce almabudu bi suratul fatiha wanda ya fara da suratul fatiha wanda ya kare da suratul nas alqur'ani kenan wanda yake su dama suna da'awar shi asalin ma wannan qur'anin da muke karantawa ma ba shi bane akwai kare-kare masu tarin yawa yasa kullu idan muka ce mabiya addini shi a kuke ganin kamar ko an tsananta suna da shiga shiga addinin su daban littafin su daban annabin su daban da sauran aqidun su Allah ta'ala ya sauwaki eh hmm? eh qur'anin su yace qur'anin su bai zo ba ga hatta inda suke sujada daban ba ba kan wata tsakuwa suke sujada ba hatta a masallacin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alhazai da suka zo daga ƙasar Iran a kan wannan ƙasa suke sujada mana kowace ƙasa idan tana ba ta da tsarki to cikin masallacin manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallam shi kuma fa to man za ga ya zo wa qad dakhalu bil kufri wa mun kada kharaju bi daman da kafircin su suka shiga sun shigo da tsakuwar su akan ta suka sa goshin su suka yi sujada an gano wannan da kyau ko dama asalin su bauta wuta suke yi umar dan khattab yazo ya tsamar da su daga wannan bautar wutar da bala'i to kasancewar ya tsamar da su daga wannan magozanci yasa suke kyamashi amma har yanzu ga addinin su yana tafiya tare da bautar wuta kun gano wannan da ke ko wata rana za mu nuna muku insha Allah ta'ala qala Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila lalle mu mu ne waɗanda muka saukan maka da alqur'ani tanzilan matuƙar saukarwa haƙiƙanin saukarwa domin fi'ili idan aka akkada shi da masdar yufidu alhaƙiƙa a duk duniyar larabci kun gane maganar ko inda an bashi almasdar kamar da ya ce wa kallama Allah Musa takliman samun mazar to duk wata magana ta wa kallama kuma tufidu alhaqiqa Allah ta'ala ya cewa inna anzalnahu lalle mu mun saukar da shi qur'anan ya zama abin karantawa arabiyan da harshen larabci in za ka karanta qur'ani ka karanta da harshen larabci kada ka karanta da harshen ka kana bahaushe kana banufe kana berebe kana inyamuri kana waye ka karanta qur'ani bil lisanin arabiyyin mubin da shi aka saukar da shi an ga zo kana karantawa da yaranka to ka sani da yaranka kake karantawa ba qur'ani ka karanta ba kun gano wannan da kyau saboda haka wani mutum ya ji cewar wai shi yaran shi haka yake a sai dan bai tsaya an koya mishi ba duk wanda ya tsaya aka koya mishi to ya san da larabci za a koya mishi ba da yaren shi za a koya mishi ba domin qur'ani din da larabci aka saukar da shi shi kuma ya zo yana karanta da yaran shi Allah ta'ala ya saukar da wannan la'allakum ta'qilun domin ku hankalta malaki cewa wa kad hamallahu ta'ala hadha alquran alazim min at-taghyir wa ziyada wa an-naqs wa tabdil haythu taqaffala azza wa jalla bi hifdhihi fa qala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره yanzu dai mun san menene alkur'ani lughatan wa shar'an kun gane ko lughatan wa shar'an ko mu ce lughatan wa silahan lughatan wa shar'an idan aka ce lughatan wa a yaren larabci shar'an a musulunci saboda haka in ka je malaman ulumul qur'an haka za su maka maka tarifin qur'ani in ka je malaman usul fiqh haka za su maka tarifin sa in ka je malaman hadisi haka za su maka hisa ce shar'an amma idan ka zan ce istilahan ana nufin a wannan fannin an gane wannan da kyau ko yawwa qur'ani kuma a wurin malaman qur'ani shine qur'ani a wurin malaman hadisi shine kuma qur'ani a wurin malaman larabci an gane idan sun ce qur'ani ba wai suna nufin wancan ƙara'a bi ma'ana talaba kenan wa qad hamallahu ta'ala hada al-qur'an al-azim hakika Allah ta'ala ya kare wannan littafi mai girman gaske Allah da kanshi ya kare shi sabanin littafan da suka gabata su littafan da suka gabata Allah ya jarrabi malaman lokacin ya ce su kare littafin su ya sakamma littafin ɗauki misalin a taura Allah ta'ala ya ce inna anzalna taura tafiya hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الله يتي إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون الربانيون سنة معلمين masu tsoron Allah wa ruhban da malaman su dai wa abuna arrabani wal ahbar bi mastuhfizu min kitabillah akan abin da aka ce ku kare na littafin Allah ku malamai ku kare wannan littafi na at-taura sai Allah ta'ala ya daura nauyin kare littafin at-taura a hannun malaman da suke karanta da dalibai kun gane maganar Allah ta'ala bai zama shine wanda ya dauki nauyin kare littafin a taura ba shi kenan sai suka dinga karawa su kara su rage su kara su canza sai da kusan kowane edition sai ga samu canji a ciki an gane wannan da ke ko da ma rikicin iri rikici sai suka ce ma ai ma an Allahu ala bashar min shai Allah bai taba saukowa da wani mutum wani manzanci ba wai dan saboda tsabagen hasada ba su yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba hakan yasa suka goge dukkan wani manzanci ga wani annabi suka ce saboda ba su yadda da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka ce Allah ta'ala da ɗaya bai taɓa turo wani annabi a matsayin manzo ba wani mutum a matsayin manzo ba su abin nan yahudawa kenan Allah ta'ala ce wa ma qadarullah haka qadarihi iz qalu ma Allah ala bashar min shay Allah ya ce qul man anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa saboda hassada je ta sa su ba su yarda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ba a ce waye saukar da alqur'ani ba tunda da man ba su yarda da shi ba sai aka ce man anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa ga ayyukan su taj'alunahu qaratisa tubuduna wa tukhfuna kathira sai suka dinga rubuta littafin a taura a cikin wasu falle na takaddu asalin kofin sai su ajiye a ɗaki sauran kuma suka fito sai su yi rubuce-rubuce su yi kare-kare a ciki sai su ce wa mutanen sauran gama gari ai wannan shine littafin a taura haka suka dinga yi a rubuce saboda haka a lokacin da suka zo fassara littafin a taura ma da baki ba su yi ƙasa a huyu ba sai da suka dinga ƙarawa suka dinga ragewa wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أما اللتاف القرآن الله شيء يدعوكي نوين كاريشي يسايتي وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير من التغيير جركي تيوا ba za a canza shi ba ba zai canza ba ba za a canza shi ba wa ziyada ba za a ƙara ba wan naqas ba za a rage ba wat dil ba za a ɗauke wani harafi a mayar da wani makofinsa ba waɗannan al'amurra duk sun yi ƙoƙari sun sa su a cikin littafansu ubangiji allah ta'ala ya ba da shaida a kan wannan ya ce abin nan yake cewa abin nan yi harrifun alkalima an mawadu'ihi ko min ba'ad mawadu'ihi amma duk wani wanda ya yi yunkuri sai kaga Allah ta'ala ya tona asirinsa idan ya zo fasara istawa ƙur'ani kenan a cikin tsakiya sai ce istawla kaga ya ware alkhabis min al tayyib kenan ga al tayyib a gefe ga kuma alhabis ya ware shi shi da karan ganshi kenan kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala shi ne wanda ya ɗauki nauyin kare littafin alkur'ani kuma wannan kowa shaida ne ga ƙur'ani a gabanta kana karantawa kana gani za ka yi kuskure ga yaro ɗan shekara tara ya ce Allah gafa gyara wurin nan ga ƙur'ani a hannunka haka ne ko ba haka ba ne ko kuma ga karanta in ya ga dama ya ce maka in dai ƙur'anin da aka saukowa manzan Allah ne to ba shi ka karanta ba Allah kuwa eh sai dan wani ka karanta kun gano wannan da ke ko ubangiji Allah ta'ala ya kare littafin alkur'ani a duk duniya a ko'ina haifu ta kaffala azza wa jalla bi hifzihi faqal lokacin da Allah ta'ala ya ɗauki nauyin kare littafin alkur'ani yace inna lalle mu nahanu mu dinnan karatu yana can damir fasli nazzalna zikira mu ne muka saukar da azzikir me kenan alqur'ani ma'ana ga cikin sunan alqur'ani akwai azzikir li'annahu yuzakkir fazakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id li'annahu huwa zikir domin faɗakarwa tunatarwa ana yi ne da alƙur'ani shi karan kashi alqur'ani tunatarwa yake yi wa inna kuma lalle mu nan lahu gari shi qur'ani din lahafizun wallahi waɗanda za su kare shi ne aga Allah ta'ala ya kawo inna harfu nasbin wa taukid ɗaya kenan ya sake cewa wa inna nau kenan biyu ya kawo lamu liftida'i ko lamu qasmi lahafizun domin ka san ubangiji Allah ta'ala ya zuba a taukid a cikin ayar tabbas shine wanda zai kare littafin alkur'ani sai ga babu wani surkulle da za a yi babu wata dabara da za a yi sawawun a kwamfuta sawawun a sauti sawawun a komeye wani fitsararre ya je kara ko ya rage a ƙur'ani sai ya ga cikin ƙanƙanin lokaci an tago shi samala yake cewa wali zalik saboda haka mazatul ƙoron kasira dubin dibatin shekaru suka wuce wa lam yuhawil ahadu min a'da'ihi da dai babu wani mutum guda daga cikin makiya alqur'ani da yayi yunkuri an yughayyara fihi ya canza wani abu a ciki aw yazid ko ya ƙara aw yanqus ko ya rage aw yubaddil ko ya cire wani harafi ya sa wani harafi a wurin illa hataka Allah ta'ala sitra face Allah ya tona asirinsa wa faddah amra Allah ya kunyatar da al'amarinsa kun gane maganar wannan a rubuta ƙur'ani kenan hakan nan ko wurin tafsiri ya zo aka ja ƙur'ani wurin fassara ya ƙaƙaba ma aya wata fassara da ma anzalallahu biya min sultan sai kaga Allah ya kunyatar da shi Allah ya tozartar da shi haka ne ko ba ka bane wannan ya faru yana faruwa ga dukkan wanda ya ce zai taɓa alƙur'ani sai Allah ta'ala ya kunyatar da shi Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mana littafin mu yanzu mun san menene qur'ani lughatan wasilahan mun san irin kariyar da Allah ta'ala ya mu qurani mai girma laraba suna cewa kasratul asma tadullu ala sharafil musamma yawan sunaye yana nuna cewar abin da ake kira din yana da daraja sosai da sosai yana da kima za mu shiga wani abu yanzu daga cikin sunan alkur'ani da kuma siffofinsa malaki cewa wa kada wasafa Allah ta'ala wa kada wasafahu Allah ta'ala bi awsafin kathira tadullu ala azmatihi wa barakatihi wa ta'thirihi wa shumuli wa annahu hakimun ala ma qablahu min al-kutub wa kada wasafa Allah ta'ala wa kada wasafahu Allah ta'ala hakika Allah ya siffanta alqur'ani bi awsafin kathira da siffofi masu tarin yawa ma'ana malam ya nuna mana ba lalle ne kawo su duka ba gane magana ta dullu ala azumatihi waɗannan sifofi kowanne ɗaya yana nuna girma na alƙur'ani mai girma wa barakatihi da ɗimbin albarkar da ke cikin alƙur'ani wa ta'asirihi da kuma yadda alƙur'ani yake da tasiri a jikin mutane tasiri a dutse kun gane maganar ko kasan tasiri yanzu akwai wani magana da za ka yi dutsen fede tarwatse eh kaka <laughs> ne wannan da ke ko akwai wani dutse da za ka yi dutsen nan na kusa da mafara ya lala mafara ne ko ina ne kwatar kwashi yawwa iwa tsafi barakallahu fik domin gashi ga tsafi kun eh, ta tamu ne ko na shi kun gane maganar ko washi mulihi da kuma cewa alkur'ani littafi ne ga mamme babu wani wanda ya fita babu wani wanda zai ji cewar qur'ani ba da shi ake ba ko kuma shi baya karkashin hukuncin alkur'ani shi yanzu ya fita gefe babu wannan wa kuma lallai shi alkur'ani hakimun mai hukunci ne alama qablahu min al-kutub akan dubin dubatan littafan da suka gabace shi shi mai gazgata su ne kuma ya share hukuncin su to tunda qur'ani ya share hukuncin su ina kai ina karanta zabura ta da mai kulaki ina kai ina karanta at-taura kun gane maganar wani mutum ya sa a zabura yana karanta da mutane zabura wa ya sa shi kun gane maganar da kyau shi za magana da yi a darasin farko mutum yana zama malam ne ta hanyoyi bayan ikhlasi da tsarkake ibada shi domin Allah ya zama na yayi karatu a wurin a littafin da malamai suka yadda shi littafi ne a taura abin zabura malamai sun yadda littafi ne da Allah ta'ala ya saukar da shi ga wani annabi daga cikin annabawa amma hukuncinsa qur'ani ya shafi yanzu har yanzu bai kama karatu ba domin yana ta karanta abin da aka share hukuncin shi ne ba da shi ake hukunci ba shi kuma ya nace shi yake ta karantawa har yanzu bai zo ya fara karanta abin da ake hukunci da shi ba Allah ta'ala ya ce ai fa zakkir bil qur'an man yakhafu shi yazo yana ta azzikir da wasu abubuwa kuma shi ma da karan kanshi ya ce zabura din asalin tafi haka to sai musai قال الله تعالى Allah ta'ala ya ce kar manta malam ya ce mana ala azumatihi abu na nauke na girman ƙur'ani, wa barakatihi wa ta'asirihi wa shumulihi wa annahu hakimu ala ma qablu min alkutub to ayoyin da zamu karanta zan dinga tambaye ku wannan aya tana a mataki na ɗaya ne ko na biyu ko na uku Allah ta'ala ya ce wala qad kuma haƙiƙa tabbas atainaka tintin mun riga mun baka saba'an sura mai ayoyi bakwai minal masani daga cikin surori masu cike da yaban Allah ta'ala mun baka su wata sura ce wannan eh mana aya bakwai take da ita to suratul fatiha yanzu makiya ce ko madaniya saboda me barakallahu fi ke ce baka tu'ilat al-hijru tanbihan li mu'tabir yace wal qur'an al kuma mun baka al-qur'ani mai girma al-qur'an al-azim sai zama man'ut al-azim sai zama na'at kun gano ko yatba'u fil i'rab al-asma'ul awwal na'atun wa tawkidun wa atafun wa badal shi sai ya ce alqur'ana mansub ne alal maf'uliyya atainaka sab'an min al wa atainaka alqur'an al-azim an gano wannan da ke ko wannan shine malaman balaga sai kira al domin al da tana cikin Alƙur'ani kuma ta ciki amma sai Allah ta'ala ce mun baka fatiya kuma mun baka Alƙur'ani sai aka ware fatiyar a cikin tsorori sannan kuma haka za ka ambate ta cikin taro baki daya kamar da Allah ta'ala ya faɗi mala'ika jibril cikin inna anzalna fi lailatul qadri ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sassauka sai kuma ya ce war ruhu kaga anan ya faɗi mala'ika jibril bayan ya faɗi mala'iku anan kuma ya faɗi abin nan fatiha sannan kuma ya zai faɗi alquran Al'azim ya yace Al'azim. ma'ana daga cikin sufofi na alkur'ani akwai mai kenan akwai al'azama akwai al'azim Allah ya ce wal qur'ani almajidi qaf kenan ko wal qur'ani al-majid da alƙur'ani Allah yana rantsuwa da al almajid mai girman gaske wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne kitabun mubtada ne ko khabar ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة وهالفة فيكم فما خل لنا ورجل من القوم ورجل من الكرام عندنا كتاب مبت إيه me yawa jiki kitabun littafi ne an zallahu ilaika muka saukar da shi zuwa gare mubarakun mai tarin albarka haka Allah ya ce da alkur'ani mai tarin albarka babu wanda ya kai shi fa balle ya daidai da shi balle a mafarkin akwai abin da ya fi shi a ga zama abu ghafu ahlam kenan Allah ta'ala ce kitabun an zallahu ilaika mubarakun mai cike da albarka li yadabbaru ayatihi domin su dinga yin tadabburi su dinga yin tunanin ayoyin da ke cikinsa wal zakar ulul albab domin kuma ma'abota hankula su samu a tazakkur su samu tanasarwa samu izina sosai da sosai ma'ana kaga a tadbir gaman ne kenan li yadabbaru ayatihi domin su gane su tunanin ayoyinsa su suwa kenan kafirai da wanda yake abin da musulmai da kafirai amma shi a tazakkur gane mai ke ciki ɗaukan izina na alkur'ani fa wannan ulul albab suke da shi kun gane magana ko ma'ana yanzu hata wanda ba musulmi ba ana bukatar ya tadabburi a ina kenan a qur'ani afala ya tadabbarun alquran am ala aka akfaluha ko akwai wasu irin kuful kuful wani irin kwaɗo jam lock ne a cikin zukatansu to waɗanda ba musulmi ba an ce su tadabburi a qur'ani ina ga musulmi a cewa ba zai gane qur'ani ba wai musulmi ba zai gane magana manzan Allah ba to mutumin da bai gane magana Qur'ani ba ba zai iya fahimtar Qur'ani ba ba zai iya fahimtar magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wani ai saka to anu takalif to magana ba zai iya gane eh yawa sai dai shi kuma bai gane Qur'ani ne bai sanya za a iya karantar da shi ya mishi bayani ba Allah ta'ala yake ce a wannan ayar Allah ya sifanta Qur'ani da me mubarak barakallahu fik Allah ke cewa hadha kitabun anzalnahu kuma wannan littafin mun saukar da shi mubarakun mai tarin albarka fattabi uhu ku bi shi wata wattaqu kuma ku ji tsoro tsoron me ma'ana kaga dama ittaqa fi'lin ta'addi ne yana da maf'ulin amma yana maf'ulin din yake a cikin ƙur'ani kula lubo mana shi kula da mana maf'ulin a cikin ƙur'ani. ya ayyuhal ladina amanu taqullaha barakallahu haka haqqa tuqati to wannan Allah din shi zaka sa anan ai wattaqullaha ku ji tsoron Allah ka gane wannan da ke ko kaga ka dauko maf'ulan a wani wuri sai ka zo nan karatun da muke je kenan na qur'ani da alqur'ani kenan ko wattaqu ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun domin ku samu rahama sai dai akwai hikima wani lokacin da ba a ambatar maf'ul kun gane wannan da ke ko sai na duk mafa'il din da aka ambata a cikin qur'ani na takawa na ku ji tsoron kaza ku ji tsoron kaza duk zai iya shiga kenan yawwa turzuuna fi ila Allah la'allakum turhamun domin ku samu rahama ma'ana takawa tana cikin abubuwan da ke sawa a samu rahama Allah ya sifanta Qur'ani da me kenan mubarak Allah ta'ala yana cewa innahu lalle shi din nan laƙur'anin kuma wallahi Alƙur'ani ne abin karantawa ne karimun mai cike da karamci wani yana sifata sifa mai alkaram wanda ke dina ƙarƙashin baraka ne Allah ta'ala yana cewa inna haza alqur'an lalle wannan Alƙur'ani domin haza wannan biza limufradin muzakkarin ashir bizi ti ta alal unsa tashir eh kace me yawa hafizu kenan fafat fa kullu hafizin imamu wa sulusani wa huma tamamu fafat fa kullu hafizin imamu a haza wannan kuma ga kafu tambe inna hadha alquran lalle wannan alqur'anin kaga ana haka Allah ta'ala ya ce. wannan alkur'anin amma a bakara sai ce zalikal kitab inna hadha alquran lalle wannan alqur'ani Yahadi yana shiryarwa lillati hiya aqwam ga hanya wacce take ita ce mafi tsayuwa mafi daidaituwa kaga wannan qur'ani yana sifata alhidaya kenan qur'ani yana shiryarwa Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan shiryarwa ta alqur'ani wa qala ta'ala Allah ta'ala yana cewa law anzalna hadha alqur'ana inda mun saukar da wannan alqur'ani kaga nan ma aka ce hadha alqur'an wannan alqur'ani din ala jabalin da mun saukar da shi akan dutse da dutse da mutum ya fi laushi da mun saukar da wannan alqur'ani akan dutse la ra'aitahu da ka gan shi shi me shi dutsen domin shi ne akwarabin mazkur al’asul fi damir an ya'uda ila akwarabin mazkur ka gani wannan al’asul fi damir asali wurin lamiri shine an ya'uda ila akwarabin mazkur asali kenan ya koma zuwa ga abin da aka ambata mafi kusa Shi ne asali لكن يخرج من هذا الأصل إلى أصول كثيرة لأغراض وقرائن saboda waɗansu manufofi da kuma wasu ƙara'in wasu ƙarina masu tarin yawa kun gano wannan da kyau kamar ayat da muka karanta jiya ta cikin suratu al'an'am wa min zurriyatihi ha'u damir yana kuma zuwa ga ina annabi nuhu ko annabi ibrahim alayhi salatu wasalam kuma kamar waccan ayar abin nan sai da mun je kan karatu kan zamiri Allah ta'ala yake cewa mun saukar da wannan alqur'ani akan dutse la ra'aytahu da kaga dutsen khashi'an a tsorace mutasaddian ya ragargaje min khashiyatillah saboda jin tsoron Allah akwai tasiri a qur'ani ko babu tasirin alqur'anin zai sa abin nan dutsen gaba daya ya ragargaje ya tarwatse wa tilkal amsal wa tilka waɗancan misalan fa na halin nas muke buga su ga mutane mai yatafakkarun domin mutane zamana suna da tafakkur suna tunani akan jerin gwanon ayoyi na alkur'ani mai girma kaga wannan akwai a tasir kenan Allah ta yake cewa wai za ma unzilat suratun kuma a duk lokacin da muka saukar da wata sura ma ko dai zama abin nan na kira kenan ko ko kuma ta zama wace musula kuma anan wai za ma unzila suratun a duk lokacin da muka saukar da wata sura kamar ta zama zarfiya sai dai kuma ga iza kenan a duk lokacin da muka saukar da wata sura faminhum daga cikinsu akan sami daga cikinsu akwai man yaqulu wanda zaka ji yana cewa ayyukum zalatu hadhihi imanan waye a cikinku wannan surar ta ƙara mashi imani wannan ayar da aka saukar waye ayar ta ƙara mashi imani ya nuna imani yana ƙaruwa kenan ko yau ba sai an yi ha'iya ba yau ba za a ha'iya ba fa'amma na amanu amma a yi karatu ba ha'iya ba wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح فأما الذين آمنوا إيه كتم ذاك إلامية ني تشيكنا فأما الذين آمنوا أما ودن دسكي إيماني فزادتهم إيمانا sai ayar ta ƙara musu imani tasirin ayar sai sa imanin su ya karu imanu na zidu bi ta'ati wa naqsu kunu bi zallati imanu na zidu bi ta'ati imani yana karuwa da da'a da yi Allah biyayya karatun qur'ani yana cikin abubuwan da ke sa imani ya ƙaru fa amma allazina amanu fa zadatum imanan amma waɗanda suke da imani suka yi imani sai ga ayar ta ƙara musu imani wa hum yastabshirun sai ka ga su nan suna ta bishara suna taima yan uwansu bishara suna cewa ai aya kaza ta sauka ai aya kaza ta sauka a dazu a karatun tauhidi mun san mecece bishara wa amma allazina fi qulubihim maradun amma waɗanda yake zukatansu makare take da cuta babu irin cutar da babu HIV ce kanjamau ce yunwa ce babu irin cutar da babu a cikin zukatansu sai ka ji suna cewa abin da fazadatun rijisan sai ayar ta ƙara musu ƙazanta ila rijisim ɗoruwa a kan ƙazanta da suke da ita wa matu sai su mutu wahum kafirun suna tintiran kafirai akan haka za su mutu Allah ta'ala ya sauwake Allah shi kiyaye kaga wannan tasiri ke na me na Qur'ani sai ga imani ya karu Allah ka kara mana imani Allah ta'ala yana cewa wa uhiya ilai kuma ka ce an mun wahayi hadha alquran wahayin wannan alqur'ani domin uhiya fi'ili ne lima lam yusammi fa'ilhu abinda kuke kira wai mabani lil majhul ko amma za mu ce lima lam yusammi fa'ilhu alquran sai zama mai kenan naibul fa'il wa uhiya ilayya hadha alquran kuma an mun wahayin wannan alƙur'ani li'unzirakum bihi domin in muku gargaɗi da alƙur'ani to kai kuma ka zo kana yi da zabura ka zo kana yi wa'azin tirmi ka zo kana ta ɗiban tatsuniyoyi masu tarin yawa wai da su za ka yi wa'azi ka cika filin karatunka da isra'iliyat wai fir'auna an menene da ya cika ya isa aka abin nan wa ayar ta tabbata na ya umarci hama ne mishi babban gini kun gane ko wai da ya hau sai ya ɗauki mashi ya ce zai jifa abin ya harba kibiya sama wai da ta daɗe ta daɗe ta daɗe Allah ta'ala ya sa kibiyar a cikin kogin jini sai aka dawo da ita sama ta ruwan jini sai fir'auna ya ce wai ya kashe Allah annabi Musa a wannan ana bin ka bashi dalili ila an ta koma sa'a ba za mu ce maka zuwa gobe ko jibi ba ila an ta kuma sa'a har zuwa ranar tashi alkiyama ka kawo mana za mu fayyace tsakanin zare da abawa lalle fir'auna ya ce abin nan ibn li sarhan la'alli abluq al asbab asbab samawat ila ila musa wa inna ila abun kaziba wannan ya tabbata to amma an yi ginin fir'auna ya hau din ya jefa kibiyar an sa ta a kogin jini wai duk da wani ake wa azifa. Allah ya sauke hisa ko ga ya bude babi mai zama kashi al-isra'iliyat ai mun karanta shi jiya wa wahiya ilai hadha al-qur'an li bihi domin muku wa'azi da al-qur'ani wa man balagh da dukkan wanda qur'ani ya je gare shi man man umumiyya ta yi umum duk wanda al-qur'ani ya je gare shi shi sa kaga wani yana da ma'anar shumul alqur'ani shamil ne dan yace li unzirakum bihi domin in yi muku ku suwa kenan sahabbai in muku to ko kai zake ce li unzirakum bihi in maka ce kai dai sahabbai sune ajin farko yawwa domin sune abin nan al-mukhatabun domin in muku wa'azi da shi wa man balagh da kuma dukkan wanda qur'ani ya je gare shi duk wanda qur'ani ya je gare shi to za a mai wa'azi da alqur'ani hisa Allah ta'ala ya ce wa man yakfur bi min al-ahzab fannaru maw'idu duk wanda ya kafirce ma alqur'ani daga cikin dukkan kungiyoyi na arna na yahudawa ne su ma yahudan arnani na kiristoci ne na waye duk wanda ya kafirce ma qur'ani fannaru maw'idu wuta ita ce alƙawarin da aka yi mishi muta ita ce madakatashi Allah shi kiyaye saboda haka babu wani wanda zai ji cewar yanzu ya fita daga ƙur'ani domin Allah ya ce wa man balagh da dukkan wanda qur'ani ya je gare shi kazaka man ma tufidani ma an kullal umumi ya ukhayya fasma'a kaga yace man Allah ta yake cewa fala tuti'il kafirin da ɗai kada kai biyayya ga dukkanin kafirai saboda al ta shiga al kafirin wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim fil shine alkafirin kafirin dukkanin kafirai na da da ne yanzu karka ce ku faru makata ka gano wannan da ko da ku faru makata da ku faru nigeria da ku faru ina ne da duk kafirai domin alce aljinsiya al-istighraqiyya bihi kuma kai kai jihadi da su kai musu jihadi bihi da shi shi kenan alkur'ani. jihadan jihadi fa kabiran mai girman gaske ba karami ba wa bihi jihadan kabira mana kullum gaga wa'azin ka zai tashi ne karkashin Allah ya ce manzon Allah ya ce in ba haka ba sai sai ka dibi daji kenan Allah shi yayi kaga wannan akwai ashmul Allah ta'ala yana cewa wa nazzalna alaykal kitaba kuma mun saukan maka da alkitab abin karantawa shine qur'ani tibyanan likulli shay mai dauke da bayanin komai wannan aya ita za ka kawo a matsayin qur'ani ya ƙunshi komai amma ka kawo ayar ma farratuna fil kitabi min shay to akwai tambayoyin da ba za ka iya amsa su ba wa nazzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay mun saukan maka da alqur'ani wanda ke kunshe da bayanan komai wa hudan wanda ke cike da shari'a wa rahmatan da rahama wa bushra da kuma bushara lil muslimin ga musulmai ma'ana ƙur'ani hudan rahma bushra lil muslimin kun gano wannan da ke ko وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله وأنزلنا إليك الكتاب kuma mun saukan maka da littafi bil haqqi wanda ke kunshe da gaskiya babu wasa a ciki musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab shi littafin Alƙur'ani yana gazgata duk littafan da suka zo kafin shi dan yace min alkitab ai ga gaba littafi ɗaya ne ya gabaci alqur'ani ba akwai littafai da yawa akwai littafin wa a taura na annabi Musa zabura ta annabi Dawud injil ta annabi Isa uh sufu ibrahim mhm. da sufu na anun musa su ne a taura din da ya yi to amma kaga sai ce alkitab min alkitab na littafi to abin da muka ambata ƙasa da minti uku da suka wuce shine al aljinsiya ce al wa al tufidul kulla fil umum al tana zuwa da ma'anar kul. shi yasa ya ce minal kitab ai na dukkanin littafai da suka gabata qur'ani yana gazgata su wa muhaiminan alai kuma shi alqur'ani mai hukunci ne akan su qur'ani ya share hukuncin su fahkum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ta'ala ya saukar shine na alqur'ani ko da kirista ya zo da qur'ani zaka mai hukunci والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا malaki cewa kaga wacce ayi da muka karanta da kammala karatun ta hakimin alama qablahu kenan qur'ani yayi hukunci akan littafan da suka zo kafin shi sai malaki cewa wal qur'anul karim alqur'ani mai girma masdaru shari'atul islamiyya shine asalin tushe na shari'ar musulunci allati bu'itha biya muhammadun sallallahu alaihi wasallam shari'ar da Allah ta'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita ilan nasi zuwa ga mutane kafatan baki ɗayansu kaf babu wani wanda zai ji cewar shi yanzu ya fita daga shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi Khadir ya fita daga shari'ar annabi Musa da zaran ka ga mutum ya faɗi wannan ka tabbatar tintirin zindiki ne ko shakku kar ka yi kafirci ne makare a zuciya shi kun gano wannan da kyau domin annabi Musa alayhi salatu wassalam Allah ta'ala ya turo shi ne zuwa wani wuri ba an turo shi zuwa mutane ne baki ɗaya ba annabi Khidir shi ma an turo shi zuwa ga wani wani wuri ne kun gano wannan da kyau ko ai kar ka manta Allah ta'ala ya tura annabi Ibrahim kuma ya tura annabi Lut zuwa wani lokaci a duk lokaci guda ga annabi ibrahim ga annabi lut fa'amana lahu lut kun gano wannan da kyau ga annabi musa tare da shi kuma gawa annabi harun kun gano wannan da kyau an zama annabano kenan biyu ga annabi khadir an zama annabano kenan uku lokaci guda amma sai ga an ce akwai wani matsayi wai kun gane magana da kotu kaga wannan mutum ya ɗibi daji waɗancan Allah ta an tura kowa ne akan shari'arsa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bi'ithu ila nasi kafa an tura ni zuwa ga mutane baki ɗayansu duk wani wanda ka ji ya ce shi baya kan shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka san wannan zindiki ne ka gane wannan da kyau ko domin Allah ta'ala ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhiran tabarakallazi sarki ya tabbata albarka ta tabbata ga wanda ya saukar da alfurqan raba gaddama mai fayyacewa tsakanin ƙarya da gaskiya ala abdihi ya saukar da shi ga bawansa liya kuna domin shi wannan alfurqan din ya kasance lil alamin ga dukkanin halittu kar ga manta fa al alamin mulhaqun ne bi jam'i mudhakkar salim domin alam mufrad ne ba shi da jam'i shi za ka ji suna cewa mulhaqun bi jam'i mudhakkar salim domin ya zama kuma wa kullu ma si wallah fa huwa alam wa ana wahid min zalika al alam liyakuna lil alamin naziran domin ya zama gargadi ga dukkanin mutane halittu gabaki ɗansu alam mutane suna ciki kuma za ciki suna ciki aljanu fa suna ciki isa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ije isar da sako ga aljanu lailatul jin ya tafi da abdullahi dan mas'ud kun gano wanda ke kuwa ya karanta musu qur'ani ya karanta musu qur'ani suke idan ya karanta ya karanta ya karanta sai ce fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban ku mutane kenan da ku aljanu kaga aljanu suna karkashin wa kenan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku fa wasu suka ce suna ciki domin Allah ta'ala ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi wa zalika najzihi jahannam kuma da wa ke da mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftarun Allah ya bayani yace wa man yaqul minhum inni ilahun da dai a cikin mala'iku duk wanda yace shi abauta mashi Allah ta'ala ce zai ɗanɗana mai zazzafar azaba a cikin ina aka faɗi wannan ayar a cikin alkur'ani sai suke ganin manzancin manzan Allah a cikin mala'iku amma sai wani ya zauna ya ce wai shi baya karkashin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara sau ɗaya ike fita ranar maulidin gidansu ranar maulidin gidan shi ike fita a ya nuna baya fita sallar idi baya fita karamar sallah baya fita babbar sallah baya fita juma'a baya fita kamsa salawat ka dai ko ka san ko ni ga sana cewa su manya-manyan suke yi eh wai babbar sallah da karamar sallah ba to eh, wasu manyan man sun suke yi to saboda Allah malam idan wannan bai zama zindiki ba bai zama zindiki Allah ya sauwake eh Allah ya ce kitaban anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min samina dhulumati ila nuri bi idan rabbihim ila siratil aziz al-hamid Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa waylun lil kafirin min azabin shadid kitabun littafi ne an zannahu ilaika muka sauka da yi zuwa gare ka litukhrizan nas domin ka fitar da annas mutane kaɗin su shine ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an gaba daya min zulumat daga dukkanin dukkanin dufai domin duhu nau'i nau'i ne bid'a ce kafirci ne shirka ne waye waye duk ta tara su amma an-nur haske sai ka ce nur zuwa ga haske Allah ta'ala ce Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من ila إلى الظلمات ولكن أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ta domin ya fitar da mutane daga dubbai na jahilci na kafirci zuwa ga haske na musulunci bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu ila siratul aziz zuwa ga tafarki nawa na al-aziz alhamid waye al'aziz waye alhamid allahi allahi lazi shine allah wanda yake lahuma fi samawati gare shi kadai yake duk abin da ke sammai bakwai domin ma almusuliya ce ta um duk abin da ke sammai bakwai wa ma fil ardi da duk abin da ke kasai bakwai Allah ce wa wailun kuma bane na azaba ya tabbata lil kafirin ga dukkanin kafirai min azabin shadid na azaba mai tsananin gaske wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam taska ta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masdaru tashri'in aiban ita ma taska ce ta shar'anta addini na biyu kama qarrarahu alquran kamar da alqur'ani ya tabbatar Allah ta'ala yana cewa man yuti'ir rasul duk domin man ta'um duk wanda ya bi wannan manzo faqar ata Allah hakika ya bi Allah wa man tawalla duk wanda ya ki bin wannan manzo fama arsalnaka alim hafiza ba mu aiko ka domin ka zama mai kula da ayyukansu ba Allah ke cewa wa man ya'sillaha duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba ma manzan Allah an ƙara wani? faƙar balla dalalan mubinan hakika wannan mutumin balla ya ɓace dalalan ɓata mubinan bayyananniyar ɓata ba ƙara wani bi ba na uku ba Allah da manzan Allah su aka ce ka bi sai idan su suka ce buwa ne sai ka bi yanzu ka buwa ne ba a matsayin shi na wane ba a matsayin Allah ne ya ce ka bi shi ko manzan Allah ne ya ce ka so shi ban kammala ba ban kammala ba Allah yake cewa ma'ata kuma rasulu duk abin da manzan Allah ya zo muku da shi fa ku ku karbe shi wa ma kuma an duk abin da manzan Allah ya hana ku fantahu ku hannu saboda ga babu ta tsinanci a musulunci ta tsinanci wani addini ne mai zaman kanshi kun gano wannan da kyau ta tsinanci ba wani addini ne mai zaman kanshi amma wace an kawo aya an kawo a kaza'a a kai ina Allah ta yana cewa ka kace in kuntum tuhibbuna Allah in har kun kasance kuna son Allah fattabi'uni ku bini yuhibbukum Allah Allah sai ya so ku Allah yana sifata al-muhabba kenan wa yaghfir lakum dhunubakum abu na Allah ya gafarta muku zunubanku al-imam ibnu kasir a wannan ayar yace a tafsirin wannan ayar yace wannan ayar ta zama ita ce raba gaddama akan duk wanda ya ce yana son manzan Allah yana son Allah yana son manzan Allah da'awa kowa zai iya yi ko ba ka ba a rasulun yake calo yau ɓanna su bi da'awahum ladda a rijalu amwala qawm inda ce da ka ce abu kaza naka ne sai a dauka a baka da zaran kai haka kai haka sai ka ce wancan mashin din wancan mashin din naka ne sai a dauka a baka lakin albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara da'awa ana son manzo Allah kowa zai iya yi ba za ka iya hanawa ba to amma ya kawo shaida da yana son manzan Allah kun gane wannan ko shine biyayya ga Allah biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ghafurur rahim Allah ghafur mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik